a cikin wata sanarwa da ta fitar ga manema labarai mai ɗauke da sa hannun babban sakatare Abraham Kumsun. Haɗakar ta yi ikirarin cewa harajin da ake cewa Zealand taxes a turanci wato wani kaso na farashin siyar da kaya ko ayyuka wanda mai sayan kaya ke biya kuma mai sayarwa ya aika zuwa ga hukumar haraji na ƙasa na haifar da koma bayan ci gaban tattalin arziki ta hanyar daƙile ci gaban kasuwanci tare da ɗora 'yan ƙasa wahalhalun tsadar rayuwa da kuma kawo cikas ga ayyukan masana'antu. Haɗakar ta ce ta yi imanin cewa sake zuba waɗannan harajin wato nuisance taxes da na wasu kayayyaki da aka ambata abu ne da ke buƙatar gaggawa domin haka gwamnati ta ba da fifiko wajen duba ga hakan a kasafin kuɗin 2024. Wani bincike na baya-bayan nan da haɗin gwiwar kamfanin KPMG da hukumar UNDP suka gudanar ya nuna matuƙar tasirin da wasu haraji kan harkokin kasuwanci a yayin da ake shirye-shiryen gabatar da kasafin kuɗin shekarar 2024. Harajin da binciken ya gano da ke buƙatar a yi duba a kansu sun haɗa da harajin saƙon kuɗi ta hanyar electronica wato e-levy, harajin COVID-19, harajin shigowa da kaya, harajin man fetur, da harajin ci gaba mai ɗorewa. Waɗannan harajin na ci wa 'yan kasuwa tuwa ƙwarya wanda ke janyo tsadar kayayyakin masarufi ga 'yan ƙasa. Shin ko mai masana za su ce game da wannan kira? Hamza Atijjani mai sharhi ne kan tattalin arziki da harkokin kuɗi ya ce. Babu shakka haraji na cikin hanyoyin da gwamnati take samun kuri wurin gina kasa sai dai wani lokacin haraji kuma yakan addabi masu kasuwanci idan hanyoyin da ake karba aka dan samu tangarda. Idan mun mai da hankali kan gana, musamman irin kudade da gwamnati take samu bangaren haraji ba kuɗi ne da yake yana da soka idan aka kwatanta da wasu kasashen da ke daura da gana musamman kasa kamar Togo, Burkina Faso da saura saboda kudin da gwamnati take samu bai wuci kaso goma goma sha uku cikin dare ba da na ga cikin yarjejeniyar da ghana ta yi da asusun bada lamuni cewa kowane watanni hudu ya kamata a ringa kara wasu haraji sa'annan kuma in ma ba fito da sabbi ba harajin da ake biya ya kamata a daga su ya kai sama wannan yana cikin manya-manyan sharuɗan da ghana ta wato ta amince da asusun bada lamuni ta ajiye mata to wannan kuma ina jin matsala ce babba to sai dai wai abinda da ba za a yi duka ba ba za a yi duka ba muna kiran gwamnati har wa yau akwai wasu wasu harajujjuka da yake an sa su idan muka mai da hankali yau ba su iya biyan bukatun da yake an nema su biya to wannan kuma gwamnati na da dama ya janye su musamman kaman covid-19 sannan kuma akwai e-levy wannan duka muna kira gwamnati in akwai yuyuwa a janye su yadda za a yi masu sana'a su yi su ba da sun shiga matsala ba sannan kuma gwamnati kuma ta yi ta samu kudin da take bukata yadda ya kamata yawan harajin da gwamnati ta sanya wa kayayyaki da wasu ayyuka na matukar tasiri ga rayuwar jama'a wajen biyan bukatun yau da kullun da kuma tallafawa iyalansu domin haka muryar amurka ta nemi ra'ayin wasu 'yan ghana game da wannan kira da ƙungiyoyin ƙwadugon suka yi usman yusha ma'aikacin banki ne ya ce ni a nawa ban ce a fit da shi samsam watakila in za ya strategizing shi kan na za yi ko a rage shi ne ko kuwa a duba akwai wani class da za su iya su suna biyan wannan tax to na ganin da shi zai fi da yake kasa tana iya tafiya ne da irin shi tax tax tasin da watan eh, citizens ke biya ni ne mustapha daga accra ghana a ra'ayina mutan ghana suna yi haraji da yawa yana daga cikin dalilin da yasa kayayyaki ke da tsada ya za a safin kudin da za a samu shekara wato shekara dubu biyu da da a soke haraji covid 19 labi da yi labi. in ka duba covid 19 labi yanzu ba ciwo yasa ban ga min da yasa ya kamata mu biya wannan haraji ba in ka duba kuma yi labi har yanzu kudin da suke nema ba su samu shi yasa ya kamata soke wannan a haraji ƙoƙari na na ji daga bakin wani jami'i a ma'aikatar kuɗi game da wannan kira da haɗakar ta yi ta ci tura a ranar talata talatin da ɗaya ga watan oktoba kakakin majalisar dokoki alban bagbin ya sanar da cewa majalisar za ta karɓi bakuncin ministan kuɗi mr ken ofurata a ranar sha biyar ga watan nuwamba domin ya gabatar da jawabin kasafin kuɗin shekarar 2024 idris abdallah bako sashen hausa na muryar amurka daga accra ghana